sunana ty shaban aka mr shaba ok uh, ga munan dai a wurin music video din free boy yeah. so me za ka iya gaya mana game da wannan well babu abin da za mu ce sai dai mu ce alhamdulillah mun gode allah for this video uh, free boy shaba is a young talent yana yin kokari ya yi audio da yawa one of the audio shine wannan da ake yin video din yanzu ba su kudi malam wanda mr dimage shine ya dauki nauyin yin wannan bidiyon a matsayin alkawarin da ya lokacin da aka yi ama a tun da freeboy shine ya samu ya ci awar guda biyu best hip hop revelation and best perfect collabo so yanzu muna wurin shi cikin bidiyo sai dai mu ci Allah ya ba mu sa'a da za ka fara so kana ganin a dimet zai iya yin wani abin kirki a nan wurin to ai dimet kowa ya riga ya san shi duniya ta san shi ba Kano ba ba Najeriya ba international standard is Mr. Dimage Who especially the Kannywood, uh, music, uh, music industry ba mu uh, best uh, video director, uh, best DOP kamar Mr. Dimesh. And I believe Mr. Dimesh they uh, will going to bring out the best out of the best of this video. Uh, uh no doubt about it. Okay. Yeah. So uh, ya ne kana you want to set me? yake? Well, the set is okay. I really appreciate it saboda That's when I got a very good lighting na ga abubuwa kala daban-daban na aiki in terms of technical aspect na ga a technicality wurin aiki mr demes wanda i really appreciate it babu abin da zan ce sai godiya so kai ne baban shi Freeboy? eh well tun da ni suna na ty shaban shi kuma sunan sa freeboy shaba Freeboy shaba is my son i was one time a musician tun da girma ya zo mm. muka dan kauce yaran kuma suka shigo domin su ne gurbin mu kuma alhamdulillah Privo ya zo da wani abu sabo wanda ni lokacin da nake yin haka ma ban zo da shi ba na ga cewa is a very good talent talent din da yake da shi ya kamata mu yi amfani da shi domin mu nuna wa yara yara za su iya zama abin da suke su zama a rayuwa yara in suna da basiran waka mu ba su dama su yi waka suna da basirar su zama engineers mu taimaka musu zama engineers duk abin da yaro aka ga cewa ya dace yana da basira akai iyaye da sauran jama'a sai a taimaka masa domin ya cimma burin shi a rayuwa so uh, mun gode sai allah maka albarka na gode na kasim muhammad lawan wani abu sani da m clax ok so shi dai muna kan music video don free boy mm. so me za ka iya ga mana game da wannan so gaskiya ina matuƙar farin ciki da allah ya sa da ba ni dama kuma da na halci wajen nan yake yaro kusan is very is very exciting kaga karamin yaro dai kamar wannan yana ba komai kuma gaskiya aiki na tafiya da ya kamata wannan aiki da tafiya ne da. director dai dimage ne kana ganin akwai wani outcome da zai fita mai kyau daga dimage eh, a sosai ma insha Allah sosai ma ok then dimage gaskiya a yanzu dai friendly kanu gaskiya ban ga samar dimage ba yanzu i enjoy his work as in yana da kayan aiki masu karfi masu kyau kuma gaskiya aiki da shi gaskiya na san akwai cigaba sosai akwai cigaba sosai so kai ma artist ne eh ni ma artist ne so zaka zaka zaka kira shi maka bidiyo kai ma kenan a ah, dole ai dimet ai na yin dimet sosai dimet ai mutum yana ne from start saboda kusan kusan dimet zan ce shi yana yana cikin manyan manyan ah, manyan manyan directors da suka kai Hollywood wani level saboda ka duba za ka ga fina-finan Hausa na yanzu eh. ina ga ce ma dimet ne film yanzu za ga tsarin gaba daya bambanci you like in mutum bai ce ma ta wai fim din Hollywood ne ba ba ka hmm. yadda ba saboda dimet yana yana kokarin kai Hollywood wani face yanzu yana ana kira na yanzu aiki amma yana muku fata alkhairi gaba daya malam to suna na muhammad adam wani kayan ne kamar ne kuma mai kamfanin matasha productions okay gashi a yanzu ana bidiyo din free boy so me za ka iya mana game da wannan eh kwarai da gaske zan na cewa da farko zan ce alhamdulillah kuma na zo ga sabon sabon tsari abinda ban saba gani a irin waƙoƙinmu ba hmm. musamman yadda aka bata lokaci wajen saka props kayayyakin da zai inganta da kuma ba da abin da ake so kan irin fitilin da aka amfani da su motar da aka je aka nemo wutar da aka sa kamarorin da ake amfani kuɗi injin da ake komai ka duba za ga is digital a sabuwar duniya ba kuma da za ka je ka zauna da wuta ba kana daga nesa za ka danga zai baka abin da kake so to babu shakka wannan abubuwan da suka zo abin ya gamsar da ni kuma babu shakka wannan yana ƙara jaddada cewa dimage ba wasa ba ne ba yana abin da ya kamata kuma na tabbata duk wanda zai ga wannan aikin musamman ma an gama na tabbata zai yaba kuma zai ji daɗin shi domin zai ga wani sabon abin da saba ga ba. to mun gode sosai Allah ya maka albarka. Amin ya Allah ni ma ina godiya sosai.